الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله fata wuluji tabbatu ya Allah salatu ya ce ci da aminci wuyin wuluji tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce karatun littafin manzilatu sunna fil islamiyya shekul alamatul muhaddis Muhammad Nasiruddin al’albani rahimahullahu ta’ala sheikh muhammad nasiru jini ngayi fadilatu sheikh al-muhaddith al-allama muhammad nasir jini ibn nuh ibn adam ibn najati al-albani amu kinya albani o tacin taci tu kalin da hijriya ngayi limitu wajakan ji wajen karatun larabci da karatun maza bai hanafiya kuma shi ya ku ilimi hadisi wa wajen man wuci ko guyi ilimi hadisi beriyar man wuci ko na ifi zamani yi na kuma ta ce gwalasun alkur'anu bi sun sunna na ta zune ta ci fahimta yan salafu saligan bai ayin makirki na shi shi da za karni gutayen mafari na zai ji mashikin a jami'atul islamiyya na a sheik muhammad ibn ibrahim ali sheik ne mufti zamanin cina washe wa albani tsadamini man na jawo karatun makarantar ya jami'at islamiyya na albani su fiye karatun ya har da 1381 kalenda ya nigeria ni albani madamini man koyar na jo zamanin ne ke mina sheik abdulaziz bin baz inda sheik muhammad ibn salih utaimin wanda sheik muhammad dinin albani wale zane da mini man koyar sunna jo zamanin ne littafin manzilatu sunnati fil islam iji karatu gwagaliyani amma ngwayi ke yi lawun yi ga ebe na zanwaci na jijin kanganin wujaji na gani da ko yi hmm. especially zamani na zanwaci ya ji samu ya disi dan wace hadisi ya lau kuliya kawmu wallu amraun imra'a nga wuje mu bayo dan wace hadisi ashratu sa'a nga wuje mu bayo dan wace hadisi ne ya ce annasu hadal nga wuje mu bayo dan wace hadisi ne ya ce asma sifati ne nga wuje mu gangani da yau ka ci hadisa je ga ya siri don bonan ga wuje mu gangani da yau kano ci hadisa je ga ya masu jagan rukuye nga wuje wu gangani da yau za mu ci hadis na sai gangan e ciyan e rike da tsakanin musulmi da kafiri a majiri nyanan nga wuje wu gangani da yau za mu ci hadis na je gangan e ciyan kulu da yau kufaru muna khalidan mukhalladan nan nga wuje wu da yau za mu ci hadis na gaga e ciyan zabu ya almautu da foyan alkiyami nan nga wuje wu gangani kiyan gangani da yau za mu ci hadis na gaga e ciyan aje mu ya jini sak ji sawaki in za juji jilbabu in za juji ne kabu ba ju yayin za gwa mu dan da hadisi yi ruci ne nga waye jiki nga waye su gangani da yau dan da to mai da hadisi da hadisi sallallahu alaihi wasallam ga e za tudo tunan nan ko shagan za wuce ga jali ta waje ba sahabe ci ga annabi ta takallam in ba nan ko ya gagan annabi ga uminu bi haza ana wa abubakar mu bi abubakar yayi ma gangani bi e ganne lan da tadi firin na shi ga wajen gangani bi lan da tadi suna annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga yace malakul mauti ne ga annabi Musa ne ya nan Musa la malakul mauti zariya yi ne wa nan lan da tadi firin wuce ga wajen su gangani da yau zanu ojo to me na wuye me gari na yi hadisi de kai ahadu eji hujja bi ba diya aqida ba zanu ojo to me ga hadisi ahadu we le je wa we le je farilla we le je ahadu go ya ahadu ya je so mai lega amalu alil madinati ahadu e wanda bi hadisin na tazo hadisin na tazuyan sai dai wa sale kiyayen ubabu wole uzuru yi mu zan ga ci hadisi ne ji na yi ke digi a lugwanin gauyo su gangani da yin inda ji ganewa wale ga yadda ji bayani udungu zan ga ci hadisi ne ji ga ya ce ga sai yahudi wani ya ga san nasara shi yamma hadisin jari sai ya haushi ya ga san majusi shi yamma hadisin an sai ya haushi ya ga san ne ne dai ya cin gane ne wale ga hadisi ne shi hadisi ne kiyan wani sai ya zanu shi ya wuce zanu shi hadisi ne ga yaciya in ga juga lati sokki wani ma ga wuya wa wuce be ne shi be a cin gane mun fahimta so wale ga to tiri ne shi ma kudin e eh, kata kadai za su gobe turinci da larabci tun zamani mu ta zila shi zaɓi da irin shi bu har shi zamane ya shi har zamani ya tira ku jigidigi shi hatta ta muta sau faja ji hadis na jayar su da yi alakalari yi na ji hankali tsaba ga ya lami tonin sai eh, ya ji gashi shi a shigan wahali hankali a ba gudu kiyan unya yanin ya zai dabo hadis ne shi nga ya sun gani biyu ya e zai da ba hadisi ga ya ce a samu wa lillahi maka buraren au kanu na ni tun shi aiwa wasu e abu su ni ya zai da ba ga ya ce ala jorul wula ce ga ji akwai je ce guna mulki ji ya ji kiya hadisi shi ba zan yi hadisi ce ga ce shadawa wa shagani na hadisi inda koyi ji ganewa so wale ga ɗayirin na zanga ci hadisi na ga yake khitano ne nga dufe tan wai wa? zanga ci hadisi ne ga yake inda ga shi zuwa ne ya ga wuce hadisi yan ya ga wuce yawan ranar ci hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga in zagi ga cikin ga da lare ci ya ba ji sai da wa na ma hadisi ne ji ci an wai wuyi wa ma mi sai sun ganda hadisi ne ji da irin shi ta abu to riga dan za zan ci ga ruwa fato tiri na mafi kingu zan ci ga zonzoro fato tiri ne mafi kingu zan ci a fiye da social media to tiri ne mafi kingu ko ba ka bane now eh irin na ji bayani ga dan bu a shawale ga Allah wa zai muhimmanci ne gwala su sunna is very very important ko ji gane ko da matsayin yake sunna philosopher ya ganya akhlani ne ya ganya mutakallimu na je ganyan alul bidai wal awai ne kine ganyan ba tuniya ja to jiki an aso mai ganyan mu safu na bayno mu di outlet ne je last grade din idea ji na mu di je shati bala wajen da je logani bi ne mun fahimta wale ta yi gaɗi oge iri nan da mu a sha dole yo lamari ya muhimmanci ya ke matsayin suna na bi ya wala sun sallallahu alaihi wasallam mu da muhimmanci ngala ya shawari la karatu ni ta fi ni yi ba mun fahimta ga al-muqaddima alhamdulillah da bubatunu di tabbatu ya Allah wa salatu wa salamu ala rasulillah as-salatu yace ci bi amin ci tabbatu ya ci yace ci wa alihi da zamuji wa sahbihi da sahabuji wa man wala gan da jiralami tuani gawa ba'du zumanana fa hadhihi muhadaratun nana lecture كنت قد القيتها في مدينه الدوحه ويا لكن نلاني سيتي نيغا دوحه نو بما نيجي نيغا دوحه نو عاصمه قطر نو غاي كابيتاليا كنت نيغا قطر نونا في شهر رمضان المبارك من عام اطار رمضان اطار البركه اي 1392 هجريه wa kadir taraha daga na balun ga ya mutum ya nuna wa kadir taraha ne ya ba bil ikhwani sashi yayye gishi Allah shawara ya wu tabaha ga lalita naji bugawa lima fiha min fawaidaha mati ebo amfani na idan muhimmanci na dabona wali hajatil muslimina ila nisliha ebona musulmi je bukata yan litafirin nan zan ga ci shi la ara wula shi da ya sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam zan ga ci shi ele ga man ya yi shi da ya sunna ya annabi zan ga ci tunani na galoci gan unusa ce yi ga kashe fi ko ilhamu nan wani lula shi da ya sunna ya annabi zan ga ci siyasa wani lula shi ya sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan gaci mai ni go ga wani lashi ya sunna ya nabi sallallahu alaihi wa sallam safun doro nan ma ga musulmi ga wani jawu mai wasa ko mai wa nabi ko wasu ni talabihim juya yana ya yi request na An shiru ha ta neman din litatin na wala litatin na jibu ga wala gaushe ba da bu amfani numa ba ndu keje wa mura tan da lidhikra wa tariya ebe kuma kuma fi santu gangan da guwa sai tarihi e ba la tazalu ta'ifatu za a yi ala al haƙi la ruwa man khazalahum wala man khalafu ma ta yati amrullahi wa ka zalika وقد أضفنا إلى بعض الأناوين التفصيلية محاضرة وشي وياتاي تنجوشي شجلا على أبو يومي إعانة للقارئ الكريم على استجماع أفكارها الرئيسية ebulu fena di taimako ya sanagai balita sin nan ne za shi wacce nan ebon wula ko e ko kulu nan won wuce ko ne litafin nan ko e kana wa arjullahu azza wa jalla an yaktubani fi jumlatil mudafi'ina an dinihi ngan waye ba ku lo ba soko soko awon su da mini da ye defendia adinu na wa nasirina li shar'ihi dan da de la nasara shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa an yusibani alaiha soko mu ya ulada tubo innahu akramu mas'ulin kiyadi mashko e ko shi ya gube muharram ya 1394 ruwa ne 1392 nga di lecture wucin amma wagan albani lahun buga wani ji buga wani suku ruwa ne 1394 nga abi jiwo saukugun sheik muhammadu nasiruddin al-albani manga manzilatu sunnati fil islami matsayin sunna diniyar musulunci wa bayanu annahu la yustagna an hadil qur'ani da bayani ekiya e za da kukuke da gwala sun alkur'ani kawai yin cewa gan wuya ajiye kukuke wanda bukata sunna ya waye jan inna alhamdulillah lillah kike bukatoloji tabbatu ya Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu ije boya sai ci mai ya taimako duyi wa tafafiru huye wa gafara gani duyi wa na'udhu billahi min fusi na ya bai tsabe sai ci daga sharriyar ce bo wa amali na da ya tun da shi yi man ya fala yin lahu kana sai ci ga gikata nan na sai ci ga gawu ba nan zan ga biyuwa wa man yudlil sanan mai ginga ta ci gona fala ji Allah zan ga laba wuyi wa unga le so ko bana wa shahadu an la ilaha illa allah mujriki hadi zai zaji buta bi gaskiya na sai allah wahdahu buji la sharika la hadi na ga ku na. wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maje kida nan muhammadu wushin sai yo umaitu shuna sai ga ya ladina amanu ya na ja imani jina ittaqullaha haqqa tuqati asun e da yace ci matuka yadda su soko wala tamutunna illa wa antum muslimun e maluga ya jaje limeluga ya jaje ne je ta ta diniya musulunci soko wi da imani ta ce musulunci ta ce sunna ce ci ya ayyuhan nasu ya ya zanji ittaqu rabbakum asun e da yace ci yayi allazi khalaqakum najali ta yi. min nafsin wahidatin daga ra'ayi ne wani wa khalaqa minha zawjaha mutu jin halitta yin inyu gaina nawawa wa basta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa mutu majin halitta yin zabagi danyi tuyin zagi danyi daga zaguba na yau Wata ta واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بس نيسي ko? na tabuwa gaboye bayan wani wal arhama mai ke gudan yeso inna Allah kana alaikum raqiba sai ce ce lewu mai da yau da ne ya jina ya yi allazi na amanu kulla. ya yi na ja iman jina ga su na soko wa kunu qawlan sadida da mai gaga na ta ya koyi goro ne yuslih lakum e fiye ifiye soko guta biyaye wa yaghfir lakum dhunubakum zunubi ya jima so ko afa gani yi wa man hawa rasu lahu da na gami tuce ce ci be tuce faqad faza fawzan azima zanawa da rabo rabo na wancina man ga amma ba'du na fa inna asdaqal hadisi kitabullah ya na ji gaskiya gane littafi su ku ya eh, zane ji gaskiya ganin littafin sa ko wa sanar hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wuna maje gana wi ba wuna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri kana maji sharri gana ngai muhdasa to yana ja tabe da dino na wa kullu muhdasatin bid'atun yandondo na ma tabe da na bid'u yo wa kullu bid'atin dalalatu biri bid'a bata ma eguyo wa kullu dalalatin finnar egu bata ma ufina wale ganna bayanu ga khutbatul haja ko bayani yake khutbatul haja bayana ruku kane ya yefu yinga ige ji karatu jina wale ga adi lawo yake je boya soko wa taimako be soko wa gafara lo ba soko wa isti'aza da sai ci ke shaitan lugwa ba ligan na benin wani lauga ibada su kwa buji waje buna istighfar ibada ya kulku tafsiru wuka na gafara Ya yusilu sama alaikum midirara. wa kun bi amuwali wa bari da yaj'al allakun jannatin yaj'al allakun anhara taimakowa ibadu yo iyyaka na'budu wa na, nasta'in ko istaeenu wasu wasbiru wallahu musta'an alama tasifun azu ba tari gani ba ce cike da duluwa a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa kullu a'udhu rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kullu a'udhu bi falaq min sharri ma billahi ya ko a lezun Allah mai yawa suka mina lahanni wal ganni wal ajizi wal kasal wa sun munkal wani ya zai ba sarbe na bi bata zan da ya tun da da yayi hadis kuma lezun ne ke laube ya tiya hidayatu tawfiq ya gwasa ko budo ngama lu ga manya manya hadi Allah fala mudilla lahu ngama la ka kuma innaka la tajiman sahabaka zanan ga wagaje boyayya na wala ba wuyuwa walakin Allah ya ji man ya sha sanan ma ba su kun walu ba ma ne la ilaha illa ma buda da bi haqqin illa Allah da zai zaji ta da gaske na sai Allah ma ne ashhadu anna muhammad muhammad rasulullah mu wikiyo tasdiqu fi ma akhbarana ni ya labarin no lawa ya gaskiya ina wa ga waji na wallahi na wa ga wallahi ya be na lo ya gani biyu wa magaji ba da wasu anabi sallallahu sallam yau magaji ba da matsayi da yana anabi sallallahu sallam ne kun bebe dan shari'u bana anabi muhammadu wasu mai wujiyar soko na yabuwa na matsayin ubudiya matsayin wuce kuyo sallam ma kama abdullahi ya du'uhu na wujiyar soko da kife soko na anabi muhammadu gadi wani anabi subhan lazi asra bi abdi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna haula wani muriyawo min ayatina abuji babu ga ni sallallahu alaihi wa sallam in kuntum fi raibi ya gaida shakka mimma nazalna ala abdina bayne cin ya wuce yi fa tu bi suratin in misdu wa bi shadakum min dunillahi in kuntum sadiqin la la da rukunin ba ngai nafi wai su ba to kuma da shurutu gutwata alilmu alyakinu alkabula ne kiyadu a sulku aliklasu ko alkufru bi tsagus haddada karshe yi suna ya da su ya ceci nunga yi an tabi da Allah la nuri min Allah ya tarbi tsawab Allah wa an tashi ni ba ma su yata Allah la nuri min Allah ya takafu iqab Allah wajibu to ya sokota ta asko daga ba su ya ce bane wai ba kunyan ladan soko bi aljanna soko ina o mo lo bi agani bi aza o je jeje e bo ta ti asko daga ba so ce bani wasu na aza bayan sai ci na na na ga yi takwa Allah takwa Allah maga la zaje waliyo ala inna awliya Allah la khafna alaihim wa lahum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna taqwa Allah maga la za wa tun daga bai babu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja taqwa Allah ma wadda mini ya laza a aljanna wajen laza gangwa ne na tilka jannatu lati nuritu ibadi ibadina man kana tafiya. takwa Allah ma da mini ne la e zai la pace ku bandarayin siram bona wa in minkum illa wariduha kana larabi rabbika atman sun thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya alkhairi je alkhairi kabari alkhairi alkiyami ene jubele takwa Allah sharri je sharri ya kabari ai ba alkiyami ya azabu ene lo ene jubele chimbo takwa Allah ebe be zuga zuga gangani be takawem watakuni ya ulil albab ẹ̀lùlú tó tàbí tó ní ṣe onímọ̀ ojú kó rájọ ọ̀nà rẹ̀ lálògó wà látàmú tí ilá wa áńtùm muslimu ne buga addini musulunci ga yi gaskiya na dina inda Allahi alisa addini ba ka kun ga musulunci wa man yabtabi ghayra al-islam fa laik bala min wa fil akhirati min al-khasirin dan ga da wasu addini da ji musulunci ne a gogu ba fal ya mun gaji da min da gaji asara no addini musulunci su ko buji ne jibuta kullu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad addini ya musulunci wọ̀gá ìmáàlúwà ní mọ̀mọ́dù ìní rasulullah ilaikum jami'a in zaman lazeje gidawa lowa da tuladiyani ko taqarubul adiyani ko zamanatul adiyani ko tauhidul adiyani ko intafe ko intelligent na ngole egiyo kilo de ebona musulunci ga gaskiyo na ti inna dina inda Allahi al-islam adin na sako ago na wuyi musulunci zani ga da kwaso an yi jina sako ago agwo eguwa hadin musulunci sako yi ni ke je kullu Allah hada Allah sama lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan a yahudi be na sara ji na le na sara ba sako yi wuta hadin musulunci sako je ja lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mishan ji maga annabi isa ji sako yahudi maga zai ji sako adini musulunci wasu kwaje yi ya matakar Allah sa'i batun wala walada God the Holy Spirit madaina mishanji eh lazanin adini musulunci wa yahudi bin nasara ji kafira da kada kafara alladina qadina Allah salisu Talata, la kada kafara alladina qadina Allah wal masih isa ibn maryam lam yakun alladina kafaru min alim kitabi wal mushrikin adini musulunci zanbi wani kasa kwa nan muhammadu wa umarji imani a nan nan lo malo na waciya la yasmau bi fi hadhihi umma yahudi wala nasrani lam yu'min bil ladhi usiltu billahi kana min ashabin nari yi mishan ji ga da jin tafe ta ni wa yi mishan ji o ti o ji bayani aga adini musulunci ga igboro na me ta ni egi na yi wuri kula hatu burhanakum in kuntum sadiqin kul ya alal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'a la tajidu ba'duna ba'dun arbaban min dunillah e bane min ma ke ce yau da nasara ya buda kai waga Allah musulmi ya wazu musulunci mu ga dosa ga mu ya zuma e waga Allah wazu musulunci e le ga ogu wazu musulunci on jaje mission ya ke wucu e bugo waga Allah wazu musulunci amma ga dosa ga mu zuma mun gane Allah kiyaye mu ka nuna ci da bulan na je ci masala wani wani ko ale eh, ga adi ngole wace lau adi aya ne wace lau bi za an je mafari ani bi adamu ya nasu takurabukum ladhi khalaqakum min nafsin wahida ga ani bi adamu wa khalaqa min zawja zawja wa gai gai nana wawo e eh, bugo zudu ga sai ina an daga biriyo ko daga gojo ko daga ya soson gingosho ko ije da ci ofe ci da ci ta ci wi ko zo an gidi ga diga she gbodo ci fe bilo ne ne gele ko mo ne ta kan ya o ci ga lo ci aye an gidi kini so ye u ji da wi ni bu the big bang theory ganga ni be theory explosion go ci agugo ji yo millions of years ago ngo le ni pata ya 30 dollar la ti kullukum min adam wa adam min turab ba ta daga alibi adam wai ci alibi adam ma daga duka na buji kiya wuciya mun gane wa khalaqa min azwaji ubu yau ɗaya rayu madabu ai ma alibi yayi ne syllabus yi madabu harbi yi ne biology yau sashi yi ne dubu sashi university madabu harbi yi ne philosophy sashi yi kofi ne philosophy ga yo ko e weiri ne yigo wali yazu billahi ngama la e gwala su aqida wanji e gwala su tauhidi e gwala su sunna e gwala su musulunci wule muhimmanci e bana dinu rasul mali fastam tikdihi fadiyahu min azamil khusrani e bago yazu lagu su musulunci hadisi ne ngole ku da laja min dare suna da wani ke guni yin dare suna dan bona yiga a riga yi gangoro kuru kaukan hadida gangoro ga lugwa nan bona waje zan ta lugwa waje adan chama la yaji man lakum shan'anu kun ya lan la ta jiri bilu akrabu lit taqwa wa idza kuntum fadilu ya gagaga ke ji adalci ya alikauli shi afu bil adin al adaka na masula ega kuranu eji istighfaru eji azkaru eji salatu alabi ega bukutu ma ega jitoko ma ega ganzayi ma ega jani ma ci ma ega zuga wata su kuma ega zuga wata alabi ma ega gan dejeji ma wa kulu qawlan sadida ya bane jin tara Allah zalo ne wo wali yakufun wali yakufun la la wali kubun na la la wujin ko ila sada sun ci jin tara wa jin zalo ne ko mun gane ba ji tsamama ya igadin imani ke da sosoci ya ci ke gaga kirki ya tun ji ga ajiye su kuma fagen gani da yi sanin maga mai fice ci gani da fice zaun ci hanyar rabo wuci ko yole za hanyar rabo wuci ko ne wa mai ti illaha wa rasulullah fa kadi fa za fawzan azima zan ne ke da wai le ga fa za fawzan azima da dade a dace cace lokin wa ma wale kai gaskiya za ka zan lokaci bayan za ka zan miliyan zan wace na wale gan faza ko za a zi mana ki ma ya yi zan wace na wale gan faza ko za a zi mana messi ga da wajen na ji world cup na ji kwatar rahoto yi ko hmm? wale ga kiyayen wani ya ga world best a don gaskiya ga wucin wa rabu wuce kwade ba za fauzan azima inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna kuma biyo ga mini alama alkiya ne za wuce kwaje a fi lalaje ke ne za ta kwaje ma a fi lalata fiti musulmi na jima da layan lawi mu jima da muhammadu rasulullahi na a lokaci fata miyagun world cup cinu kunji kuranu ba kun salu da lokaci ba ji kunji ji kunji hailalla wai kabara wai wai ji siyan eh? wai kogu mun mani sati nuna shi ya gi mun ke shi so zabe ci to a ta to zado ta ga gina su kun ke da to wato kalendu ne je goje kula na wai to Allah ba nuru ba kata ngoto wule gun ya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ne je fozan zuwa da na ga na aljanna wa man zuziya hanin nari o dukila aljannata fa kadi faza wa ma faza wo sogun aljanna amma kaga wala ga gwajanna wa faza la ciyar waje wai jodo dana waje makani wai jodo dana waje su wai jodo president ko governor ko president ko ambassador ko likali ko cj ko cjn ko grand cadi ko famtech ko ya ji makaranta ko principal ko zonal inspector waje wuce fata wani jo ewo kaza kaza fata wa lole alkiyami za ka wa malaga da jini ba fakari fata lafiya ne inna kaman tulikilin nara fakari a kazai ta zane ga da na na zaun shan ba wa mali zalimi na min ansa ebe ko igwe zo tuke je se e fa. fazo ebo na wakati shi kokolo lo anjili in wato mawazi ni jaje ti ba who wa arai wa ji kan kun jan kale wani lego da ba da na wace jiya wa karo su ne kun jan kale a shahara na wani lego da ba na su wace jiya wa jiwo wa biyo shi zandu zandu bigo ǹjẹ́ ó mọ̀ ká nínú ìlégò nípa dáhùn sókún wọ̀gá rìtáyà wàá tí wàá di kànzán ọ̀wá ya ẹ̀gán fún ẹ̀zù dákì yọ sọ̀kúrì ẹ̀zù gẹ́gẹ́ fáàrí ẹ̀zù gá pé mọ́rẹ̀ sọ̀kọ́ àti wùmí. ǹjẹ́ ò lé ẹ̀gàn náà di gẹ́sí àgẹ́nà ẹ̀gán sọ̀kú àwọn náà mọ̀ jẹ́ gẹ́nà ìbàwọ̀n àní bísọ̀lá sọ̀rọ̀ méjì bàwọ̀n di gẹ́ plátoà kó sókè fáà flatone ko pestalozzi ko? eh? ko marxist theory ko maki onye oso tọ́ọ̀tì yán kòfúyì gẹ́gẹ́ níbi filosofa ní ti india japan china korea Hmm? korea philosopher ọkpọkụ gbochi isi abụ biladi shak si ugweli lere facebook ya n'iyo kena ṣùgbọ́n dẹ́ba ìbáda wúrúurú wéṣí kó buddha yẹlé lè gan kó dalai lama ilẹ̀ ẹjọ́ pátẹ́ rí méjìlélẹ́gbẹ̀wò gẹ́gbẹ̀ ìlú ìṣìkókòrò ìlú ègbè lọ́kẹ́rù làájì hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam je tó ilé ègbè ni o je je ẹni ne lu àwọn woni kágbọ́ we alali o muslim tó ìmá àdúgbò kàdẹ́rì ìdánwò amma ìmá da kadari oúnjẹ Allah ga wa lo lókè tó lo ti alábáyé su iri sala ba yan àǹfààní jan lo ti ń bìlà wà tẹ̀ mọ́kọ́ bẹ́tọ́ èṣì wọ́n lá àtàjẹ́ ga wíìkì mọ́ wọ́n yìí náà sọ abẹ́kàṣẹ́ fẹ́lá tẹ̀kúnlọ́wà ní fàájú kaza wa kaza wa láti kúrkà Allah ma sha fa'il so wale walaga ya eh, yi din nan wai zuri kiya ya zuri fahimtu an ce ne ga ne kai labi ne nasara ko yahudi ko america ko united nations ko modern science ko modern technology ko kaza kaza kaza daga bago da abin da zai wajen karo zai biya waje abin da waje jin kano mutunci waje abin da yawan lega fayil da yake bukata ya addini ya musulunci ebo ne je laje wayewa ma gba ne je aje wayewa ko kola zan ji cewa lokacin school zan yi da bukata yake an sako ya ni muhammadu da egi nore dan to sai ne ga daga tuwa shi ne ebe ne wani ga daga su ga gan wanda shi ne da wuce sai salatu bi murwa wani yi eh yirin da gaza jahilai mafari dore ai za mitna na turaban wa izaman a ga su a ci hajjiwa biya aina lama busan a ga yi na ki daga yi rikici don ta ce a gungara a dinga ga kabarin marar bukan mana biyu kan mali duka wani jima ne haka ta da ce magogan musulmi amma in ga gaskiya da yi mutu suna wani da mutu amma yi da gani amma ga da ya gunja a can ba da abin a kai bai shi wani irin wa khairul hadi hadi muhammadin ba wani da alkhairi ga ba wuya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina maji shari gane kiyayen ina sabe da je bago ba ne mu da wayo sunna wala sun tauhidi iya da shirka mini yana sun alu sunna da ne wala sun sunna iya ga ngani be bid'a ko tacen ko wuce ku no ya ga ni ta bi ba ga ba ne al anwar rumani al anwar rahmaniya ya shekh abdurrahman jifriki amma an ni kofiye ne ni ya saba wa zarin malaleya ta gole shehu na shayan a labi labiyarin da nungala minuto daga nan malaleya ne ya da su kunuwa mila ilu caman zirato suna yin shewa albani gobe ga kafin ya abin nan su ba ni kallon mabiya ndika a shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk